jerin bama mai guda hudu ne suka tarwatse ɗaya bayan ɗaya a kan titin enugu road da emia road da ke yankin sabon garin kano ganau sun ce al'amarin ya afku ne da misalin karfe tara daidai lokacin da jama'a ke kai komo a yankin rahotanni sun inganta cewa ɗaya daga cikin bam ɗin ya fashe ne a kusa da wani ƙaramin otel a kan titin na enugu road a daidai lokacin da jama'a ke hada-hada a wurin lamarin da ya jefa jama'a na yankin sabon gari cikin ɗimuwa da firgici da ma waɗanda ke zaune a unguwar brigade wacce ke makwabtaka da yankin na sabon gari saboda ƙarar fashewar bama-baman mai matuƙar fita da hankali masu ababen hawa da ke zirga-zirga a yankin musamman akan titin zuwa filin jirgin sama na malam aminu sun rika karo da juna saboda neman ceton rai ganau dai sun shaida min cewa lamarin ya yi sanadiyar hallaka rayuka yayin da mutane da dama suka jikkata kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano asp Magajin musa majiya ya tabbatar min da faruwar fashewar bama-baman inda ya ce tuni rundunar 'yan sanda ta baza 'yan sandanta ƙwararru kan harkokin bama-bamai zuwa yankin na sabon gari amma bai yi min ƙarin bayani ba dangane da batun rasa rai ko kuma musabbabin tashin bama-baman To amma ƙoƙarin da na yi wajen jin ta bakin kakakin rundunar tsaro ta haɗin gwiwa wacce ke aikin wanzar da zaman lafiya a nan Kano, Kaftin Ekedici Eweha ya ci tira domin kowa matsalar sadarwa ta tarho ta sanya ba ma jin juna a lokacin da na buga lambar wayarsa sai dai har lokacin da na haɗa wannan rahoto da misalin karfe uku da rabi na daren jiya. ban sami amsar saƙon karta kwanan da na aika masa ba tun da karfe goma sha ɗaya na daren jiya